communiqué du gouvernement. Kakakin gwamnatin jamhuriyar Nijar Asumana Malam Isa kenan yayin da ya bayyana a cikin daren jiya a kawohin yada labarai na kasar dauke da sanarwa da sunan hukumomin jamhuriyar ta Nijar game da harin da 'yan Boko Haram suka kai kwanaki biyu da suka gabata a garin Ingilewa a cikin gundumar Ingingimi a cikin jihar Difa inda yake cewa. Da la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet 2017, un groupe de terroristes Boko Haram composé a cikin daren lahadi biyu zuwa litinin uku ga watan yuli da muke ciki yan boko haram sun ma mutanen garin ingilewa waɗanda ba su san hawa ba ba su san sabka ba abinda ya haddasa mutuwar mutane tara tare da shikatar mutum ɗaya haka sun yi awon gaba da ƙananan 'yan mata 26 da samari goma 11 ya ci gaba da cewa a ce les forces de défense et de sécurité sont activement engagées dans la askarawan Nijar suna can suna neman waɗanda aka yi awon gaba da su kuma gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba face sai ta tabbatar da samun nasara. le de cette opération. Kakakin gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ya ci gaba da cewa wannan harin fa ya zo ne bayan wanda su 'yan Boko Haram ɗin suka kai a garin Kablewa sati guda da ya gabata wanda ya haddasa mutuwa mutuwar 'yan unar bakin wake guda biyu a sansanin 'yan gudun hijira tare da kashe mutane guda biyu da jima mutum goma sha ɗaya waɗanda hudu daga cikinsu na cikin matsanancin hali. Ya ci gaba da cewa waɗannan hare-haren na sare kanoce wa al'umma da ba ta da wani makami a hannunta da 'yan boko haram ɗin ke kai ya tabbatar da cewa lagonsu ya riga ya karya. a halin yanzu. Ce regain d'action de Boko Haram à travers de tels actes manifestement désespérés visant des populations civiles sans défense reflète l'état de déliquescence militaire de cette organisation terroriste. Kamin ya isar da sakon shugaban kasa da na shugaban gwamnati da dukkan membobin gwamnatin kasar na ta'aziyya ga iyalai da al'ummomin da aka kashe musu 'yan uwa haka ma tare da yiwa waɗanda suka ji ciwo fatan samun lafiya. lafiya. Au nom du président de la République, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux populations éprouvées de Ngalewa et réitère son engagement a combattre sans concession cette horde de criminels. Daga karshe ya ce gwamnatin ƙasar tana neman al'ummomi su kasance a cikin tsanaki kuma kar su shiga dukkan wani rudani tare da ba da haɗin kai ga jami'an tsaro a cikin wannan yaƙi da Boko Haram. Le gouvernement demande à la population de ne pas